Masu sauraro barkanmu da warhaka, barkanmu da sake haduwa cikin sabon shirin al'adunmu na gado daga sashen Hausa na Radio France International RFI. Zaka ga akwai lokacin da in yarinya ta tana kuka wata dattijuwa take kusa da mu za ta ce kar in share mata hawaye saboda in na share mata hawaye ai gaba shine da yake sa iyaye kuka dan haka in danka yana kuka sai ka bari wani ya share masa ba wai kai ka share masa hawaye ba shirin a wannan makon zai tattauna ne akan camfi da kuma yadda ya kasance a zamanin kaka da kakanni da rawar da ya taka a wancan lokaci da kuma yadda yake shafar rayuwar jama'a a wannan lokaci da muke nura do suleiman zan jagoranci gabatarwa To kamar yadda aka ji da fari, shirin a wannan makon ya mayar da hankali ne a kan camfi, batun da a iya cewa al'ada ce da ta zama hantsi leka gidan kowa. Ma'ana kowace kabila na da nata camfe-camfen da kuma salon al'adar, kama daga larabawa da indiyawa da turawa da kuma turkawa. Idan muka karkata ɓangaren nahiyar Afirka ma dai, har yanzu camfin na da tasiri mai ƙarfi a tsakanin ƙabilu da dama. kama daga 'yan kabilar zulu da yarbawa da ibo da fulani da kuma hausawa kabilar da akan nata camfin shirin na wannan makon zai tsokaci ra'ayoyi dai sun bambanta akan raguwar tasirin al'adar camfe-camfe a ƙasar hausa ko kuma akasin haka wannan ta sa shirin na al'adunmu na gado ya nemi jin ta bakin mutane daban-daban. To amma kafin nan na fara ne da zantawa da abokiyar aiki na Aisha Shehu Kabara wadda ta yi takaitaccen bayani akan tasiri ko kuma yadda har yanzu wasu ke riko da al'adar ta camfe-camfe. za ka ga akwai lokacin da in yarinya ta tana kuka wata dattijuwa take kusa da mu za ta ce kar in share mata hawaye saboda in na share mata hawaye ai gaba shine da yake sa iyaye kuka dan haka in danka yana kuka sai ka bari wani ya share masa ba wai kai ka share masa hawaye ba haka kamar in zaka sha ruwa na leda wato fiyota mm. ba za ka ba wa ɗanka ba saboda saboda wai ai yawun bakinka ya taɓa in dai kai masa baki kawai ko me ka faɗa a kansa kawai mm. ya bi shi ikon Allah. Haka zalika ba na manta wani camfi wanda mu ma har ya zama jiki muna yara in aka ga hankaka za a ce ai ya zo ne faɗar sakon mutuwa to inda yana zuwa kuka akai akai akai kuma mm, sai ka ji an yi mutuwa to wannan kam har mun so ma ya zama jiki ma mu yarda da shi. Mm, sai daga baya. Sai daga baya kuma sai muka ga duk hikima ce irin ta kakanni da suke yi a cewa mm. ya zo faɗan mutuwa ne da sauransu. To kamar yadda na ambata da farko mun nemi bayanin wasu ƙarin mutanen dangane da al'adar camfi. la'akari da cewar batu ne mai faɗin gaske da ake dangantawa da ɓangarori daban-daban na rayuwar al'umma za mu fara da abdulkarim abdullahi kamar in ka ɗauka a jahiliya ana cewa idan mutum zai tafiya zai nemi sa'a idan tsuntsaye sun yi waje kaza ba zai yi ba da sauransu kuma yanzu ka duba muka ɗauka gida jamhuriyar Nijar kamar misali a da idan damana ta yi ba a ɗaga yaro sama za a ce ai damana za ta kama shi to kaga kamar abu ne da aka canfa kuma in aka ɗaga shin hakan na faruwa to amma me bincike daga baya sai ya zo ya karyata shi wannan canfi din sai ya zama na ai wannan abin ma da ke kama su eh, malaria ce take kama yara suna su da su sai a ɗauka kamar wata cuta ce sunana sa'idu abdullahi idan na tashi da safe na ji hannuna na hagu na kaikayi to na tabbatar Allah da zan samu kuɗi ne wani sa'in wani sa'in hannun mutum na kaikayi da daddare da safe zai ga ka tashi ka samu kusan dubu ɗari ma ka na ne amma kuma wani sa'in yana iya tashi hannu na kaikai din sai a ɗauki kuɗi wani a baka ka irga sai ka biyar masa sai hannu ya bar kaikai. ne muku magana baba babalima ahar daga jihar agadas a jamhuriyar nijar eh, a gaskiya canfe-canfe ne wa'anda yake ni dai ga a ra'ayi na abubuwa ne wanda yake kama tsawatarwa ne wanda tsaffi tun na da na da suke yin su suke ma yara saboda su tsoratar da su bisa abubuwa da yawa wa'anda yake yara kanana suna yi ba san da su ba kama irin zanen nan da ake yi na ƙasa lokacin da babu wuta ana zane na ƙasa a ce in kama kiyashi ya ƙetara mutum za ya mutuwa da sauransu eh, kamar su sa'ad da suka assasa su tsoratar da yara ne suka saboda su bar irin wannan wasannin na da ba su da fa'ida eh to yanzu kuma sai aka da su canfe-canfe kamar su in ka armo yarinya misali kana da hali sai abin ya ɓaci sai a ce fara kafa gare ta ko baka kafa gare ta da sauransu irin su dai canfe-canfe to irin su gaskiya wa'annan abubuwa ne wa'anda yake ba su da kyau Shehu Halilu malami a sashen nazarin harshen Hausa da ke kwalejin kimiyya a jihar Adamawa ya yi mana ƙarin bayani akan camfi. Camfi dai ana iya cewa wata daɗaɗɗiyar al'ada ce da Hausawa suka gada kaka da kakanni duk da kasancewa su ma Hausawan a yadda suke ɗaukanta kuma suke aiwatar da ita ana mata kallon a ɓangarori biyu wasu na mata kallon al'ada ce kawai wasu kuma na ganin ma addini ne daga cikin addinan gargajiya na Bahaushe don irin yadda suke yarda da wannan abun kenan ana iya cewa camfi yarda ne ko amincewa da aukuwar wani abu ko sakamakon wani abu da ke faruwa ga ɗan adam ko da a ce ɗan adam bai taɓa ganin sakamakon wannan abu a fili ga wani ba amma kuma ya amince da cewa wannan abu in ya faru ana iya samun sakamako akan wani abu na daban shewa lilu ya kuma bayar da wasu misalai na camfe-camfe a ƙasar hausa hausawa sun camfa idan gari ya waye mutum ya fita ya gamu da wani abu a ce zai sa'a ko kuma a'a kwana a hasken wata yana tafi da budurcin mace ko kuma idan aka ji duji ya yi kuka a saman gidan wani in ba an ce cikanka ba to wannan a wannan gida wani zai mutu wani lokacin fi ne hausawa suka tashi da shi kuma suka yarda da shi suna yi wanda idan mutum ya bibiyi wannan sai ya ga abu ne da kusan kamar ya wuce al'ada ya zama ma addini don ba ɓangare na rayuwar bahaushe da bai shigo da canji a ciki ba don haka duk da addini ya shigo al'adar an ɗan sake har yanzu akwai waɗannan ƙananan canfe canfen a jikin al'umma sai suna gani kamar wannan da suke yi babu damuwa To la'akari da cewar ba a iya raba al'ada da kuma addini a ƙasar Hausa ne ya sanya shirin al'adun namu na gado neman sani daga umaga da annabawa wakilinmu ahmad alasan ya zanta da imam abubakar muhammad babban limamin masallacin jibuji da ke garin gurore a jihar adamawa canfi ko shakka babu yana da illa saboda illace ma ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana kamar yadda ya zo a hadisin abdullahi dan mas'ud allah ta'ala ya kara mishi yarda riwayar abu dawud hadisi mai lamba dubu uku da ɗari tara da goma annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa at-tiyaratu shirkun at-tiyaratu shirk annabi ya maimaita wannan sau uku annabi yake cewa camfi shirka ce camfi shirka ce wannan ya isa ya zama illa ga camfi yana daga cikin illolin yana hana mutum wato tawakkali dogaro ga Allah subhanahu tabaraka wa ta'ala sannan kuma abu na biyu daga cikin illolin za ka ga mai camfi ya auri mace ya saki ya sayi gida ya sayar abubuwa da yawa haka a zo a gaya mishi kaza kaza a canfa shi kenan ya je ya yi asara wa irin wannan yana da yawa kwarai da gaske to ko yaya bangaren mabiya addinin krista a kasar hausa ke kallon wannan al'ada ta camfi ga bayanin da reverend ibra khalid ya yi mana to gaskiya sai dai a ce kamar jahilki ne wajen mu dai kawai mutum guda ne wanda mun ka yarda da shi kenan duka wani abu da zai same mu protection kinmu duka ya riga ya riga ya dauke shi mu ba mu da wannan tsoro wani abu ya yi cikin rayuwarmu mu ce a ah, ai dan ban yi haka ne ba ban yi wani abu bane ko kuma na yi wani kuskure non non wannan duka ubangiji yana cewa mon peuple peri a cause du manque de la connaissance uh, eh, yace al'umma shi tana bata dan saboda batta da sani To da haka Shirin al'adunmu na gado a wannan makon yake karkarewa a madadin abokin aiki na Ahmad Alasan da kuma Aisha Shehu Kabara da sauran waɗanda aka ji muryoyinsu. Nura Ado Suleiman da na jagoranci gabatar da shirin daga nan sashen Hausa da Radio France International RFI ke masu sauraro fatan alkhairi.